mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shatar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da uku ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da bakwai wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas kafin haka muna yi wa gaba ɗaya al'ummar najeriya murnar dakatar da wannan biki na zaben sarauniyar kyau wanda da aka shirya za a yi shi nan da waɗansu 'yan kwanaki masu zuwa ma har an fara waɗansu bangarori na shi wanda ya jawo hasarar rayuka da aka yi a kaduna da hasarar dukiyoyi a waɗansu sassa na wannan ƙasa muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara nesanta ƙasar mu da irin wannan mummunan biki shi'umin biki wanda yake ɗauke da irin wannan musiba da ta faru kawai abin da ke ciki shine wato ainihin mun so da a ce gwamnati sai ta dakatar da kanta ta yi tunani don bayar da kariya ga al'ummarta da dukiyoyinsu da tsaronsu amma abin takaici da bakin ciki ita gwamnati ba haka kai ba abin da kawai ce shi shine ta wa musulmi haƙuri amma dai maganar cewa ta janye da kanta ba ita ta yi ba su ne dai suka ga kila ya kamata su janye su gudu to ubangiji ta Allah ya kare santa mu da su kuma ubangiji ta Allah ya kare kasar mu daga dukkan abin da zai zama barazana gare ta za mu tashi kan aya ta 228 kamar yadda muka faɗa mai Allah ta Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وبنجد والمطلقات mataye waɗanda aka saki ya tarabbasna bi anfusihinna za su yi jinkiri wa kawunansu ba tare da sun sake sabon aure ba salasata qurun har ya zuwa tsawon lokaci na ganin jini uku ko kuma tsarki guda uku domin lafazin ƙuru jam'i ne na alƙar'u ko alƙur'u wanda ke ɗauke da ma'anar ko dai ana nufin tsarki ko kuma ana nufin jini malamai sun yi saɓani shin me ake nufi jini uku ko kuma tsarki guda uku idan mun ɗauki cewa tsarki guda uku ake nufi to dama baya halatta mutum ya saki matarsa sai tana cikin tsarki tsarkin da bai taɓa saduwa da ita ba jinin al'ada ya zo ya ɗauke tsarki ya zo mata kafin saduwa da ita sai ya sake ta to wannan tsarkin da aka sake ta a ciki shine na ɗaya idan ta yi jini ta sake samun tsarki an samu tsarki biyu idan ta sake yin jini ta sake samun tsarki an samu tsarki uku ma'ana ta riga ta kammala idda kenan wani yanzu ya halatta ya nemi aurenta ya aure ta idan muka ɗauki wannan wato kaga jini nawa za ta yi a waje bayan sakinta jini biyu kawai za ta yi domin tsarki guda uku ana yin sa ne bayan samuwar jini biyu domin tsarkin da aka sake ta a ciki da shi ake lissafi a matsayin na farko wannan idan mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce abin da ake nufi da ayar shine tsarki idan ko mun ɗauki ra'ayin malaman da suka ce abin da ake nufi da ayar jini lokacin da mutum ya sake ta tana cikin tsarki idan ta yi jini ta yi tsarki ma'ana ta yi jini ɗaya kenan yanzu wani jinin ya sake zuwa bayan ta yi tsarki biyu kenan wani jinin ya sake zuwa sannan aka yi guda uku wata kaga sai ta yi jini guda nawa kenan guda uku to waɗannan ra'ayoyi guda biyu malamai sun yi saɓani a kansu tun kan sahabban manzon Allah har zuwa yau akwai waɗanda suka ɗauki ra'ayin da ake kira tsarki shi aya take nufi daga cikin su akwai ummu na Aisha daga cikin su akwai Zaid bin Thabit cikin sahabbai kenan akwai Sa'id bin al-Musayyib da wadansu cikin tabi'ai wanda kuma a kansa Imam Malik ibn Anas ya da Imam Shafi'i kan cewa abinda aya take nufi shine tsarki akwai kuma wadanda suka ɗauki ra'ayin abinda ake nufi shine jini khulafa'ur rashidun guda hudu din nan duk sun dauka jini ayar take nufi wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manyan malamai kuma daga cikin wato ah, ma'abuta mazhabobi imam ahmad bin hanbal da imam abu hanifa duk suna ganin cewa wato ainihin jini ake nufi da ayar dan haka dai tattaunawa wasu suna da faɗi dalilansu kuma suna da yawa kowa akwai abin da yake kafa hujja da shi wajen tabbatar da ingancin mazhabinsa akan mazhabin dan uwansa ayoyi da hadisai amma idan mutum ya bibice su to zai isa cewa lallai dalilan da aka kafa hujja da su wajen cewa tsarki ake nufi da ayar suna da kwari kwarai da gaske domin za mu iya fahimtar haka a cikin faɗin Allah ta'ala wa ahsul idda da kuma yace fa talliquhunna li iddatihinna sannan yace wa ahsul idda Allah ce fa talliquhunna in za ku saki mata ku sake su li iddatihinna a lokacin da ya dace da su fara kirgon iddasu to lokacin da ya dace a fara kirgon idda kuma shine idan an saki ta cikin tsarki domin idan an sake ta cikin jini ma shi sakin na bid'a ne ina fata an fahimta don gashi Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada manzo Allah ce ce da shi ya mayar da ita yace da Umar dan Khattab ce da shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki sannan ta sake wata haila ta yi tsarki to in ya ga dama ya riki in ya ga dama ya suke domin lokacin da take tsarki din nan shine lokacin da Allah ya yi izinin in za a saki mace a sake ta ce to idan ka hada wannan hadisi na Abdullah dan Umar wanda Bukhari ya rawaito ka hada da fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai baka sakamakon cewa abinda ake nufi da wato ainihin salata qur'in shine ana nufin sarki guda nawa sarki guda uku ke haka waɗansu malamai suka bi suka rinjayar da wannan dalilin waɗanda kuma suka bi ɗauki cewa su kuma jini ake nufi su kuma suka ce ai ga manzon Allah ya ce da wata mace da is salata ayyama aqara'iki wato mace mai istihada wadda jini na zuwa ko yaushe ta kasa gane yaushe ne kwanakin al'ada yaushe ne kwanakin istihada sai manzo Allah ce a kowane wata yadda zaki nawa kika saba kina yin kwanaki na al'ada in kin saba kina kwana bakwai a farkon wata to a farkon wata sai kira saba kwana daya biyu uku hudu zuwa bakwai sauran sun zama na istihada ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba zaki wanka zaki sallah da zaran waɗansu kwana bakwai sun sake zuwa a wani farkon wata to shine kuma sai ki sake tsayar da sallah shine ma'ana da salata ayyama a qara'iki ki daina yin sallah a kwanakin jininki kaga anan gurin a qara a cikin wannan hadisin yana nufin me wanda shi ma jam'i ne kamar yadda quru yake a matsayin jam'i da haka jininki ne shi ake nufi da alqar ko kuma alquru sannan kuma suka ce kasancewar jini da shi ake lissafin wato ainihin al'ada shi yasa wanda ba ta yin jini sai aka mayar da ita zuwa ga watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yakidna mataye waɗanda sun tsufa kwanaki sun yi musu yawa har sun daina al'ada idan an sake su iddar su tunda yanzu babu jini kamar yadda nassi ya nuna ya isna min al-ma'idi sun ɗebe tsammani jini ya daina zuwa to iddar su shine Salatu ashhur haka wallahi lam yahidna yara kanana da basu kai shekarun fara al'ada ba inda za a yi wa yarinya karama aure sai ko miji ya sake ta bayan saduwa da ita gashi bata fara al'ada ba to ita ma iddar ta tunda yanzu jinin al'ada bai zo ba wata uku sai suka ce a nan gurin sai Allah ya ambaci zuwan jini da bai zo ba sai sai wata uku a madadinsa sai wannan nuna injini ya zo to da shi za a yi kirki kenan ina fatan kun fahimci mahallin shahid to kun ga wannan shi ma dalili ne mai karfi wancan shi ma dalili ne mai karfi wanda kai ka su da shi a cikin zuciyar ka sai ka dauka inda mun daina yin tarjihi yanzu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna wa la yahillu lahunna ba shi halatta gare su su mata din an yaktumna ma khalaqa Allahu su ɓoye abinda Allah ya halitta fi arhami inda a cikin mahaifarsu me ake nufi da abinda Allah ya halitta cikin mahaifarsu ko a ce abinda Allah ya halitta na jariri idan mace miji ya zuke ta kuma tana da juna biyu wanda kaga iddar ta shine ta haihu to amma dan ba ta so ta koma dan ba ta so miji ya ce yayi komai sai ta ce ai ba ta da ciki dan ta yi maza a ce ta gama idda to shine Allah ce bai halatta ba ta koye abin da ke cikin ta na jariri ko kuma a'a gashi ta yi jini na al'ada din wato ma farqa Allah bi rahmin jini na al'ada sai ta koyi shi cewa ba ta yi ba ba shi halatta mace ta koye abin da ke cikinta wato ainihin ko na jariri ko kuma na jini na al'ada wanda yake zuwa a kowane wata imma dan saboda ta gaggawar fita daga idda imma dan ta hana mijinta komai imma kuma dan wato ta samu doguwar idda da miji zai dawo da ita dole ne ta faɗi gaskiyar hakikanin abin da yake tare da ita ina fata an fahimta wato ki kun ga kenan a abin da ya shafi al'ada mace ita ce ake gaskatawa sama da mijinta idan mace mijinta ya sake ta ta je ta yi waɗansu watanni ya zo ya ce zan yi komai ta ce wani komai ai na riga na yi jini guda uku ko na riga na yi tsarki guda uku ba yi da iko ya ce ƙarya kike bi kika yi saura ɗaya don haka ina da iko in dawo da ki idan ya ce biyu kika yi ita kuma ta ce uku ne idan suka je wajen alkali sai alkali ya gaskata ta ya ta shi saboda abu ne da ya shafi fasa'isin nisa ita ce ta san tayi ko ba ta yi ba kai bai shafi ka ba kai kan kana al'ada ne to me za ka mata jayayya ita da take yi ta ce ta yi kai kuma ka ce ba ta yi ba to tunda abu ne da ya shafi su irin da'awar da ta yi dole a gaskata ta to tunda duk da'awar da ta yi za a gaskata ta shine Allah madaukakin sarki ke zaburar da ita cewa ta faɗi gaskiya ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر باش halatta ga mata su koye abin da ya shafi cikinsu su sawa'un jinin al'ada ne ko su koye abin da ya shafi jariri da ke ciki bai halarta su koye ba in kunna yu'minu billahi wal yawmil in sun kasance sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar kasu ina fatan kun fahimta to da haka abinda duk mace ta yi da'awa ta cewa ai yanzu ta yi jini uku shikenan ba da za a kare sai dai malamai suka ce sai dai idan ta yi da'awa a lokaci dajje wanda ya yi kusa kwarai da gaske to menene lokaci dajje su suke sabani waɗansu suka ce idan a cikin wata biyu ta ce ta yi jini uku dole a gaskata ta waɗansu suka ce a cikin wata ɗaya da rabi ma in ta ce ta yi jini uku za a gaskata ta za a kare ta ne idan ta yi da'awar jini uku akan abin da bai wuce wata ɗaya ba sai a za a wata ɗaya har ki jini sau uku ki jini ki tsarki ki sai jini ba zai yi ba amma in ya kai wata ɗaya da rabi wata biyu wata uku dan suka ce a wannan duk ba shi ne ba a gaskata ta ko kare ta sai mu kirawo sauran mata yan uwanta mu ce ga wanci yar shekara kaza an sake ta yau kwana arba'in ko kwana hamsin ko kwana sittin ta yi da awar cewa ta yi jini uku ta gama abin nan a wato idda kenan yanzu tana son ta sake aure ba ta son ta ko ba tana son ta hana mijinta komai shin zai iya yi wa mace ta yi haka idan sauran mata suka bada fata suka ce eh ai zai iya wa mace ta yi sai a gaskata su saboda abu ne da ya shafe su a ciki dai ba wanda zai tambayi namiji sai dai ba da fatawa mai karanta a littafi amma bai sai karanta ta koyi gaskata ta ba sai dai a tambaye ta ita kadai ko kuma a tambaye taron mata dan su tunda al'ada su ce sun san sun taba ji wata ta taba yin haka sun taba ji wata ta taba yin haka dan haka dan wacce ta ce shikenan ba su taba ji ba wannan ba ta taba yi ba wannan ba ta taba yi ba wancan ma ba ta taba yi ko ba su taba jin wata ta yi ba suka ce kai ƙarya ne ba taba jin haka ba a cikin mata gaba daya na wannan suka to ƙarya suke yan uwanki mata sun karanta ki amma mijinta ba zai karanta ta ba alƙali ba zai karanta ta ba mufti ba zai karanta ta ba wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna wa bu'ulatuhunna bi su ne suke da ikon dawo da su su ce sun yi kome fi zalika ismul ishara da ke cikin fi zalika yana koma zuwa ga salasata qur'in a cikin wancan lokaci na tsawon jini uku ko a cikin wancan lokaci na tsawon tsarki uku kafin jini uku ya yanke ko kafin tsarki uku ya yanke miji yana da damar bayan ya sake ke ce ya dawo da ke kuma dole kin koma shine wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika to dan saboda kar miji ya dawo da mace ba da nufin zama da ita ba sai dan ya cuce ta sai dan ya hana ta yin aure sai Allah ce in aradu islaha in su mazaje din sun yi nufin sulhu sun yi nufin suna so su dawo da matansu a ci gaba da zama ya saki matarsa daga baya yayi nadama tunda yayi nadamar sakin ta yanzu tana cikin al'ada kuma saki ne na daya ko na biyu ba ta riga ta fita daga cikin idda ba to yana da dama ya ce na dawo da ke. ko ya nemi izininta ko bai nemi izininta ba ko iyayenta sun yadda ko iyayenta ba su yadda ba dan a wannan lokacin har yanzu matar ta ce idan mutum ya sake matarsa saki daya ko saki na biyu lokacin da take cikin kwanakin al'ada har yanzu ta ce aure baya gutsurewa gaba ɗaya sai sai ta riga ta fitar da cikin idda amma mutukar tana cikin idda ta ce da haka da zai mutu a lokacin za ta ci gadarsa da zai da za ta mutu ita ma shi ma zai ci gadanta duk za su gaji juna da haka ba shi halatta idan ya zo ce zai dawo da ita ta ce ba za ta koma ba ko mahaifin ce ce ba za ta koma ba ko wakilin ce ce ai ba za ta koma ba ai ba neman izinin sa kake ba labari kake ba shi na dawo da ita shikenan babu yadda iya da kai in dai ya san addini in bai san addini bane ba zai tsare ta gida ce ba ta koma ba amma ya san addini dole ya kyale ta koma da haka kai ma namiji sai aka yi kace ka da shi ne cewa yana radu islam an bai ta ko ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف su mata suna da hakki مثل الذي kwatankwacin irin hakkin da ke kansu na cewa dole su yi wa mazajensu to su ma suna da irin wannan hakki akan mazajensu din da dole mazajensu su yi musu bilma'arufi ta hanyar sananniya a shari'a walil rijali alaihinna daraja mazaje suna da daraja akan mata suna da daraja da falala kimar ba ɗaya bace darajar su ba ɗaya bace ba dan haka sai aka ce shi ne shugaba a kanta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim dalili guda biyu yasa yake da falala a kanta dalili na farko falala ta ubangiji da ya ga dama ya fifita mazaje akan mata Allah ko fa'alul lima yuridu ne ba wanda yake ce masa dan mai da haka yake bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd dalili na biyu dai shine ke daukan nauyin ciyar da ita tun da kansa zaki har a ciyar da ita da sutura da wurin zama da duk abin da ya kamata wa bima anfaqu min amwali ababan nan guda biyu su suka ba shi kima da daraja a kanta da haka sai zaman to shine shugabanta abu na farko falalar ubangiji haka ya ga dama ya fifita bangaren mazaje akan mataye abu na biyu kuma abin da yake ciyarwa miji na daukan hidima da dawainiyar matarsa da haka sai zaman to shine shugaba a kanta shine ma'anar wal rijali alaihin da daraja wallahu azizun hakim ubangiji ta Allah shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagara sa sannan kuma shine hakim mai hikima a cikin dukkan abin da ya zartar na hukunci hukunci karin bayani guda biyu kawai zamu lafazin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru cewa mataye waɗanda aka saki za su yi jinkiri na zaman idda har jini uku ko tsarki guda uku wannan ba dukkan mata bane wannan hukuncin ya shafa a'a akwai sharuɗa kafin mace ya kasance iddar ta jini uku ne ko tsirki uku sharuɗi na farko ya kasance mijin da ya aure ta ya taɓa saduwa da ita inda da aka yi aure bai taɓa saduwa da ita ba to kuma sai ya sake ta to babu wani idda a kanta zai iya ta yau da safe yau da yamma kuma wani zuwa aure ta ba komai a kanta dan Allah ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا محل الشاهد cikin ayar فما لكم عليهن من عدة تعتدونها in dai kun auri mata kafin ku sadu da su kuka sake su to babu wata idda da za ta yi muku kana yau aure a yau in tana so an gane ko kaga kenan babu yadda za a ce ta yi jini uku ko tsarki uku sai in miji ya taba kusantar ta na ɗaya kenan na biyu ya kasance tana yin al'ada ɗin shekarunta sun kai ta yi al'ada sannan ba ta tsoho tsufan da za ta daina yi domin idan shekarunta ba su kai ta fara al'ada ba ko shekarunta sun kai ta daina yi to kaga wata uku za ta yi kamar da muka karanta da su wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum idan tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yatrud sharadi na uku ya zanto lokacin da aka sake ta tana da ba ta da juna biyu domin in tana da juna biyu iddarta shine za ta kare lokacin da ta haihu tunda masu juna biyu Allah ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna da haka idan mutum ya saki matarsa yanzu muna karfe hudu da minti ashirin na yamma sai ta haihu bayan an sha ruwa da magariba shikenan ta kammala idda an gane ku ta riga ta kammala idda dan da ce ulatul ahmali ajruhunna wato lokacin tsawon idda su shine kawai su haihu da zaran sun haihu sun riga sun kammala ina fata mun fahimta ce wannan aya tana magana ne akan matayen da ko dai lalle an taba kusantar su a aure sannan kuma ya kasance ba su da juna biyu sannan kuma ya zanto me ya zanto babu ciki tattare da su to wannan shi ne waɗanda aka ce ya na bi anfusihinna salasta quru za su yi jinkiri na watanni guda uku kalmar walahunna wato na tsarki guda uku ko jini guda uku kalmar walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf mataye suna da haƙƙi akan mazaje Kwatan kwatankwacin waɗanda su mazajen suke da su akan mataye wannan jimla a dunkule take amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi fashin bakinta a cikin hadisai masu tarin yawa wani mutum ya tambaye shi menene haƙƙin da kowace mace take da shi a kan mu sai manzan Allah ke cewa ka ciyar da ita idan ka ci ka shayar da ita idan ka sha ka yi mata tufafi lokacin da ka yi tufafi sannan kuma idan ka tashi ladabtar da ita karka doki abin da ya shafi kewayen fuska sannan kuma karka munana mata shine faɗin bakar magana kamar mutum ya zage ta ko kuma ya aibata gidansu ya ce ƴar talakawa ko ya aibata kabilarsu ko ya aibata garinsu ya ce ƴar ƙauye, ko wani abu makamancin haka maza Allah duk ya hana wannan mace tana da haƙƙi akan ta karkai mata wannan sannan kuma ya bayyana a cikin wani hadisin haƙƙi da mace take da shi na kusantarta ko saduwa da ita ko ɗauke mata kewa ta fuskar saduwa dan wannan bangare ne cikin bangarori na aure irin yadda kake da wannan haƙƙin a kanta ita ma tana da shi a kanta. irin yadda kai aka ce idan ka nemi kusantar ta taki za ta kwana mala'iku suna tsire mata albarka Allah kuma ba zai yarda da ita ba sai lokacin da ta zo ta nemi abuwa ka ce ka yafe sannan Allah ya yarda da ita ha kuma sallar ta ba za ta karɓi ba har sai lokacin da kai ka amince da ita to irin yadda aka faɗi haka kai ma ka tabbatar tana da wannan haƙƙin a kanka duk da kai hadisi bai zo ba ya ce a tsine maka albarka amma wannan ayar ta ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna daraja lalle tana da haƙƙi kai ma a kanka irin wanda kake da shi a kanta wannan misliya din da Allah ya ce walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wato misliya fil ijab ba fi adadin wajibat ba dangin wajibi da yake kanta wanda dole sai ma kai ma akwai wani dangin wajibi da yake kanka kuma dole kai mata da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kurai da gaske da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi kowa kyautatawa a cikin ku shine wanda yafi kowa kyautatawa iyalinsa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi ku kyautatawa iyalinsa yace ni ko na fi ku kyautatawa iyalina da haka manzon Allah ke zama ya hira da su sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ya tsira da ya tsira da ummu Aisha har biyu karo na farko ta tsire mishi karo na biyu ya tsire mata sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya samu Aisha tana shan wani abin sha sai ya karbi kofin da take sha sai ya sanya bakin shi daidai inda ta sa bakin ta sha da haka manzon Allah yake yin tarhimi wajen kiran sunanta sunanta Aisha to amma sai ce ya Aisha. dan sanya mata wani karsashi a jika ta ji cewa ta isa a wurin miji wato su ji cewa ashe bayan kasancewar su shugaba kuma abokin wasa ne abokin wargi ne abokin kwarkwasa ne abokin a tattauna da shi a yi shawarwari ne ya aish haka manzo Allah yake faɗa ta musamman ga umma na to Dukkan waɗannan suna daga cikin ababai waɗanda mataye suke da shi na haƙƙi wato ainihin akan mazajensu wanda dole ne su a ƙarƙashin wannan aya ko wani abu da imamul qurtubi ya kawo mai ban sha'awa da haka sai na ɗauko littafin gaba ɗaya dai in karanto muku don ku san cewa wato aikin aiki ƙarƙashin walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja yace ga Abdullahi dan Abbas yana cewa inni la atazayyanu limra'ati kama uridu an tatazayyana li yaso da dama nakan yi ado ga matata ba dan in je unguwa ba ba dan in tafi daurin aure ba ba wai dan yau juma'a ba kawai in yi ado in zauna a cikin gida in sanya turare in karya hula ga kaya masu kyau domin matata kamar yadda nake son ita ma ta yi mun wannan haka abdullahi dan abbas ya faɗa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma uhibbu as an tanzifa kull haqqi alladhi li alaiha fatastawjiba haqqaha alladhi laha alayya yace ba na son dukkan wani haƙƙi na in ce sai ta bani dan ni ma ba na son kuma ta zo ta ce dun na ta din sai na bata na san ba zan iya bata ta gaba ɗaya ba zan yi kokari in bayar to ni ma kar in ce sai na nemi na wa ɗari bisa ɗari ina wadan gun fahimta wato idan ka ce dole sai ta baka naka haƙƙin 100 bisa ɗari kai ma sai kai tunani kana ba ta naka 100 bisa idan kana so ta yi maka ado to kai ma kana yi mata ado idan kana so ta shafa turare to kai ma kana shafa turare kawai dan ta ji ba dan ka fita unguwa ba ba dan ka tafi dauran aure ba a cikin mu akwai wanda yake zaune a gida baya ado sai in zai je dauran aure sai in zai fita kasuwa ko in zai su office amma in yana zaune a gida daga shi sai gajeren wando da babban riga ba jamfa Kai su ko tajewa bai ba bai gyara gemunsa ba bai gyara gashin bakinsa ba bai goge hakoransa ba bai yi kaza bai kaza ba kawai yana zaune wai aiki a gida yake in ka ga ce zuba mun ruwan wanka da ma mun ruwan wanka ma'ana za shi daurin aure ko za shi kasuwa ko za shi office ita ba ta da kimar da zai mata wanka to abdullahi da abada ce yadda nake son ta yi mu ne ma haka nake mata daga nan sai imamul qurtubi ce amma zinatul rijali amma ado na mazaje fa ala tafawuti ahwalihim wannan gurgurdan yadda halayensu suka sha babban adan da ake a birni ba shi ake a kauye ba adan da dan boko zai ba shi dan kasuwa zai ba adan da dace zai ba shi saurayi zai ba ala tafawuti ahwalihim kowa da irin adansa fa innahum ya'maluna zalika ala al-labaq wal wifaq yace babban dai abin da ake so su kware wajen iya ado din su mazaje in za su yi wa matansu ado wal wifaq kuma su yi abin da shi ita matar ta fi sha'awa dai idan kai ado da abin da ba shi ta fi sha'awa ba kila wata ba sa son jan tufafi gawu kai sai kace ka samu ta jan shadda gawu tana daukar ido Ka ba za ta burge ta ba ga jan shadda ga jan tabarau ga jan ga jan takalmi <laughs> sai ka tana wasan kunna wuta ai ba wasan kunna wuta ake ba kila wata bulu take so kila wata abinda take so mai ruwan toka kila wata mai ruwan kwai take so kila wata kore shadda take so sai ka tambaya ko shadda ce ka zaɓo guda biyu ko uku sai ka shigo gida wacce kike so in saya wacce tafi burge ki idan huluna ne wacce kike so in saya wacce tafi burge ki qurtubi yace kai dai abin zai dace farudda ma kana zinatan taliku fi waqtin wala taliku fi waqtin akwai adan da zai dace da wani lokaci amma ba zai dace da wani lokaci ba adan da za a yi da rana ba shi za a yi da daddare ba da daddare bayan sallar isha'i na samu wani babban riga har da jamfa da ya ciki ai sai ka samu kayan da za su dace da wannan lokacin kuma ana sanyi ina kai ina sa kaya wanda ba na sanyi ba ana zafi sai a ganka da riga sanyi a jikinka kuma ka san bai dace ba duka hada gumi komai za ka yi shi daidai daidai dace fa zinatun taliqu bi shabab wa zinatun taliqu bi shuyukh wa la taliqu bi shabab akwai ado da yake dacewa da samari bai dace ga su ba akwai wanda yake dacewa ga dattijai bai dace ga samari su ba ala tara anna shaykha wal kala idza hafa sharibahu li tabihi zalika wa zanahu ba ka ganin mutumin da ya kai irin shekaru arba'in zuwa hamsin lokacin da ya rage gashin bakinsa sai kaga cewa hakan ya yi masa kyau yace amma saurayi wanda bai fara gemu ba gashin baki ya fito idan ya aske shi kuma sai kaga yayi muni <laughs> na fata an bai yace sai ka yayi muni wa idza waffarat miyatuhu wa haffa sharibahu zanahu zalik amma saurayi idan yana da wadataccen gemu kuma ya dace gashin baki bai tsawo ba sai da hakan yayi masa kyau za ka gani wato kaga ahlus sunna ne ba wannan littafin lalle <laughs> imam al-qurtubi ahlus sunna ne wato yace wa kazalika fi sha'an al-kiswa haka abin yake wajen tufafi fa fi hadha kulluhu ibtiga'il huquq a cikin wannan duk ana so ka bata cikakken haƙƙinka fa inna ma ya'malu ala labab ni dai abin da nake so in ji qurdubi ya kasance ya gwanance wajen iya ado wal wifaqi kuma ya mata irin adan da ita ce take sha'awa li yakuna inda inda mar'atihi fi zinatin tasurruha wa yu'iffuha an ghayrihi min ar-rijal hikimar cewa kai mata abin da take so dan ita ce za ta gani sai hakan ya kasance ya dakatar da idanta akan ka bata ketare ka ta hango wani ba idan kai adan da baka burge ta ba sai ta tana sha'awar ta ga wannan adan a jikin wani namijin idan kai karin hular da ba shi take so ba sai ta ga tana son ta kalli wani namijin da ya karin hular da shi ya fi burge ta idan ka magana wadda ba ita take so ta ji ba sai ta ji tana son ta ji wata maganar a wurin wani namijin ba kai ba to sai ta ake so ka kula me take so tun daga zance har tufafi har sa hula har komai dan kai mata abin da zaka rintse mata ido ba za ta ga kowa ba sai kai wannan ka duk abinda malamai suke zana wani addinin musulunci wa kazalikal kuhul min ar-rijali yace to sa kwalli a wajen mazaje minhum man yaliqu bihi wa minhum man la yaliqu bihi akwai wanda in sa kwalli zai kyau akwai wanda in sa kwalli zai muni in ka san ka sa kwalli muni zaka yi to bai kamata ka sa fa amma tibu yace amma kaga turare wasiwa da aswaki wajen goge hakori wal khilal da sakace tsakanin haƙori ta yadda da tukar ya tsaya tsakanin haƙori warrami bidaran da gusar da dukkan wani gashi a jikinka gashin hamata da gashin gaba da sauransu wanda dai duk bai dace a ganshi ba gusar da shi wa fuduli shi'ari da dukkan wani abin da ya karu kan bukata na gashi wa tatahiri da yan wanka akai akai wa qalmil azhari da yanke farce fa huwa bayyinun muwafiqun lil jami' wannan ya dace ga dattijai ya dace da samari ko zai turare asuwaki akai akai wanka akai akai wankan safe daban wankan daddare daban ce wannan ya dace da kowa ya yace wal qidabu lishuyukh yace kunshi ko dattijai suna iya yi ina jin wannan dattijai irin da garin su kenan ko ba haka ba wal khatamu lil jami' amma sanya zobe ya dace da kowa da saurayi da dan tsaka tsaki da tsoho duk za su iya sanya zobe min shababi wa shuyukh zaina wa huwa halyu rijali ala ma ya'ti bayanuhu fi suratul nahl yace sanya zobe ai ado ne na maza kamar yadda bayanin sa zai zo nan cikin suratul nahl a gabatan summa alaihi an yatawakha awqati hajatiha ila juri. sannan ya kamata in yana zaune da mace ya kiyaye wani lokaci ne take bukatan da namiji fa yu'iffa hadan ya kosar da bukatar ta a wannan lokacin wa yughniha an tatallu ila ghairihi ya hana ta leke dan kallo wani ba shi ba wa irra ar-rajulu min nafsihi ajazan in namiji ya ga ya kasa ta wannan bangaren an iqamati haqqihi fi marja'iha baya iya biya mata bukatar kwanciya a min al-adwiyati allati tazidu fi bahihi wa tuqawwi shahawatahu hatta yufaha babu laifi je nemo magani dan kara kansa kwari dan ya gamsu Imam al ya ga shi wato dan haka malamai da suke bayani akan wannan ba sa jin kunyar su bayyana wa abin da yake ilimi ne ya tabbatar da shi kuma haƙƙi ne da mata suke da mata suke da shi a wurin mazajin su da haka ma suke cewa yana daga cikin hikima kar tsoho dan shekara hamsin ya ce zai auri budurwa yar shekara sha shida ko sha bakwai domin matsalar da za ta faru shine idan aka ƙara shekaru ashirin nan gaba ko mu ce a ƙara idan aka ƙara a shekaru ashirin nan gaba tana da shekara sha bakwai ya zama shekarun ta nawa talatin da bakwai shi kuma shekarun sanawa nawa saba'in shi sha'awarsa ta ragu ita kuma ta zo daidai ganiyar ta ba zai iya biya mata bukata ba da haka da tije sai su haƙura su samu yin shekara ashirin ashirin da biyar talatin dan a tafi tare ko ba haka ba amma tara a zo kai ka kaya ita kuma tana nan da sauran batiran ta suna aiki har yanzu kai kuma ka riga ka kammala shi yasa imam ibn al-jawzi a cikin littafin saidul khatir yake cewa in har tsautsayi ya sa dattijo ya aure yarinya yace to ya samu abin da zai rinka ba ta na cin hanci dai ya lallashe ta ya ba ta hakuri amma dai ba zai biya mata bukata <laughs> aka yi faɗa cikin littafin saidul khatim ka ga wannan tun shekara 900 da suka wuce manyan malaman musulunci dan yana da littafin tafsirin zaidul masir zadul masir yana da littafai na hadisi shi yake da kitabul mawdu'at tattara hadisai da aka yi wa manzon Allah kare littafi akan su da sauran wato da littafai a bangarori daban-daban na addinin musulunci wato dai walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf walirrijali na daraja wallahu azizun hakim rashin gane haƙƙin da mace take da shi akan ka wani lokaci sai sa saka sarar da ta kuma ya kasance hakan ya sa ta cikin wani hali ko ita ta sarar da haƙƙin mijinta hakan ya jefa mijinta cikin wani hali amma idan kowa ya gane cewa yana da haƙƙi akan dan uwansa yadda zaka zaɓi magana mai kyau ka faɗa wata magana matar banza a waje ba haka zaka yi ba zaɓi magana mai kyau ka faɗa matarka yadda zaka yi ado mai kyau dan wata karuwa a waje ba haka zaka yi ba kai ado domin matarka yadda zaka zaɓi abinci mai kyau lemo mai kyau na sha irin wanda yake na zamani ko na cikin kwalba ko na cikin gwangwani ko na cikin leda ka je ka kaiwa wata dan ka burge ta to ya kasance iyalinka zaka kawo idan har muka yi haka sai gidanmu su gyaru sai ya kasance kasuwar karuwanci ma ta mutu gaba daya to amma sai kowa tsakanin maza da mata ya tsaya tsaye ya gane a ko wajibi a kaina dole in sauke shi ita mace ta ji ko wajibi a kaina dangane da abin da shafi miji na dole in sauke wannan wajibin ya zan yi in gyara miji ya gane haka to shikenan sai komai abin nan amma da ya kasance mace mace ta kasa yi wa mijinta wannan ba ya da tsoron Allah idan wata ta yi masa auje sai ta kwace miki miji ke kina zaune a gida da haka ya kamata a yi wannan sai ka kwace miji kana zaune a gida ha kai ma namiji idan ka kace wa matar ka wannan sai wani ya kwace ma mata kai kuma kana zaune a gida haka baka sani ba duk irin wannan yana faruwa da haka duk abin da ka san matar ka za ta yi sha'awa ka kiwace shi nan ka mata idan ka ki mata fa da ganganci to za ta yi sha'awar wannan ta hanyar haram illa ka in mai tsoron Allah ce kira tsoron Allah ya katangaje ta in mara tsoron Allah ce kuma babu yadda ka iya Allah ya rufa mana asiri Allah shi katanga Allah sanya katanga karfe tsakanin mu da dukkan ayyuka na fasadi ubangiji ta'ala ya wadatar da mu da halal ta yadda ba sai mun je ga haram ba ubangiji ta'ala ce walil rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim sai aya ta at-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفت منكم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وبنجي الطلاق مرتان سكي إلي بيوني لفظ الطلاق أنا نفن التطليق كما يبدا السلام ينا نفن التسليم سكتي الطلاق اللي واتو مضاف لي أكون مضاف إليه وتو مضاف إليه أكون مضاف لأكساتي ma'ana adadu tatliqi marratan adadin saki wanda ake iya yin komai a cikin sa guda biyu ne daga nan idan mutum ya saki yana da nema ya dawo da ita ya sake yin saki na biyu ya ce ya dawo da ita daga nan gurin fa imsakun bi ma'rufin ko dai ya rike ta ta hanyar da ta dace a shari'ance babu cuta ba cutaswa aw tasri'un bi ihsan ko kuma ya sake ta kuma tare da ihsani da kyautatawa saki ba tare da zagi ba saki ba tare da cin mutunci ba saki tare da ba ta da kyauta ta tamattu'i da aka ce idan an saki mace a bata kamar yadda ayoyi za su yi bayani a nan gaba wato kaga lokacin zama ana son a rike da kyautatawa lokacin saki shi ma ana son a sake ta da kyautatawa yadda a zama za ka kula da ci da sha da sutura da duk abin da yake da alaka da wannan to haka wajen saki za ka lura wani lokaci ne shari'a ta ce a saki mace shari'a ba ta yadda a saki mace ba lokacin da take jinin al'ada har sai lokacin da ta samu sarki shari'a ba ta yadda a saki mace ba idan ta samu tsarkin da ka sadu da ita dole sai ka jira sai ta sake yin wani al'ada ta yi tsarkin da baka sadu da ita ba shari'a ba ta yadda ka saki mace ba ka ce dole ta kwashe kayan ta yau tunda saki na ɗaya ne ko na biyu a gidanka ne za ta zauna ta yi idda kai za ka ciyar da ita ka shayar da ita a cikin wannan kwanakin idda salata ta da muka bayyana a baya tsarki uku ko jini uku sannan a cikin wannan lokaci ba zagi ba cin mutuncin iyayenta ba yin kwalla da kayanta ba kirawo mai akori kura ka ce dole a kwashe kayanta fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum bashi halarta gare ku ko mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna an ku ce za ku wani abu cikin abin da kuka baiwa matayenku a matsayin sadaki illa an yakhafa Allah yuqima Allah sai fa in su ma'aurata sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba abin da kaka sayawa matarka lokacin aurarta wanda ya shiga cikin ma'anar sadaki sawa'un kaya ne aka sa cikin ma'anar sadaki ko kuɗi ne zalla ka bayar a matsayin sadaki ko kuɗi da kaya a matsayin sadaki sai ka zo za ka rabu da ita ba ka cewa kawo duk abin da na kashe daikin su ke ne wallahi hidu lakum an ta'khudhu min ba a ma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa Allah hudu da Allah. sai dai in sun tsoron ba za su iya tsaye da dokar Allah ba fa in khiftum Allah hudu da Allah, fa in khiftum idan ku waliyan aure majibinta lamarin ma'aurata biyu dangin miji da dangin mace in khiftum idan kun ji tsoron Allah hududan hududallah ma'auratan nan ba za su tsare wa juna dokokin Allah ba na zaman tare fala junaha alaihi ba a irin wannan lokaci babu laifi fi maftadat bihi cikin abin da ta fanshi kanta da shi ita mace ma'ana mace ce tana tare da miji bayan an riga an yi aure sai miji da kansa ya ji baya sha'awarta da sun yana son ta yanzu baya son ta to ba ya da ikon ya karɓo wani abu don ya sake ta sai dai ya sake ta haka kawai dan kare cutar da ita ana zaune mace ce ta ji ba ta sha'awar miji da ita ce ta ce sai shi in ba shi ba rijiya yanzu kuma ta fasa ba ta so to ba za ta zo ba ta matsa miji ta ce dole sai ka sake ni a ni ina son ki dan da zaki ce dole sai na sake ka dole sai na sake ki ba zan sake ki ba a dole sai ka sake ni a ni ba zan sake ki ba a irin wannan yanayi sai aka kawo musu hanyar da za su yi shine ta yi hulɗi abinda duk ya kashe da sunan sadaki to sai ta ɗauki kayansa sai ta mayar masa idan ya karɓa shi kuma sai ya sake ta shi kenan an riga an huta waɗansu malamai suka ce karɓar wannan abin da ya kashe kaɗai sunansa saki ko da bai ce na sake ki ba amma dai hadisi ya nuna cewa akwai kalmar saki a ciki domin lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi mijina wane ba na zargin sa game da addini ba na zargin sa game da dabi'u na gari mutum ne mai riko da addini mai halaye na gari sai dai ina jin tsoron kafirci a cikin musulunci abin nufi ina jin tsoron in saba mushi ba zan bi dokokinsa ko umarninsa ba zan kangare masa tunda bana kaunarsa wannan nake jin tsoro in ko na kangare masa Allah zai kama da wannan laifin sai manzon Allah ya ce za ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki a taruddina alaihi hadiqatahu tace ke eh, zan bashi gonarsa sai manzon Allah ce iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqatan karbi gonarka kai mata saki daya to kaga anan bayan ya ce karbi gonarka sai kuma ya ce ka sake ta inda karbar gonar kadai saki ne da ba kuma sai an ce sake ta ba amma ka karban gonan wato ainihin daban cewa ya sake ta kuma daban to da haka dai wannan shine abin da ake kira kulu'i mace ya bayyana gare ta daga baya ba ta son miji shi ko miji na son ta to a nan gurin sai ta dauki abin da ya kashe wajen aurenta da ba shi kayan shi dan ya samu auren wata da wannan ita kuma shikenan sai ta aure ya lalace ko mu ce aure ya sauka dan waɗansu suna ganin wato shi wato anashin a kulu'i faski ne lalata aure ne aka ba wai saki bane ba waɗansu kuma suna ganin ba faski bane ba saki ne to da haka ne ma sai malamai suka yi sabani kuma shin idan an idan an yi kulu'i ga mace menene abin da za ta yi ta yi yadda jini ɗaya ko sai ta jini uku waɗansu malamai suka ce sai ta jini uku sannan ta yi yadda. Usman dan Affan kamar da aka rubuta daga rishi sai idan ta jini dai shi kenan ta riga ta gida za ta iya wani aure in dai khulu'i akai ina ta an fahimta sannan miji baya da dama bayan ta bashi abin sa ya karba aure ya lalace ko ya sake ta daga baya kafin ta kammala idda ya zo ce na dawo da ke babu komai a cikin khulu'i da haka ne makowa malikiyan suka ce al khulu'u talaqatun ba'ina abinda suke nufi talqatun ba'ina bi ma'ana la yamliku zawju radda zawjatihi ilayhi namiji baya da ikon dawo da matarsa dole sai ta kammala idda sannan a sake neman aure daban sawa'un shine yake son ya dawo ita kuma ta amince ta sake komawa ko kuma wani ne daban ba shi ba ina fata an fahimta shine fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi muftazat bih tilka hududullah waɗannan sune dokokin Allah da ya iyakance muku wala ta tafu hakar ku kitare shi wa man yata'adda hududallah dukkan waɗanda za su ƙetare dokokin Allah bisa ganganci fa ulai ka hum zalimun irin waɗannan sune azzalimun sallati ba in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها إذا يسكيت سكي أكو me yasa muka ce saki na uku dan a baya ce at-talaqu ne saki wanda ake da ikon kome guda biyu ne sai yanzu ai ce fa in idan ya sake ta ya zama nawa kenan na uku to fala tahillu lahu min ba'du ba ta halatta a gare shi daga baya hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani namiji ingantaccen aure wanda ba ittifaki suka yi ba da mijin farko dan wani lokaci mutum zai saki matarsa saki uku daga ba sai Allah ya jarrabe shi je na kaunarta ita ma Allah ya jarrabe ta tana son komawa sai je samu ne yarjejeniya da shi da Allah ka je ka auri wance idan ya so bayan kwana kaza sai ka sako ta dan in samu damar mai da ita tunda an ce idan an yi saki uku dole sai an sake wani sabon aure to idan an yi irin wannan yarjejeniyar tsakanin miji na farko da miji na biyu wato gaba ɗaya su biyun Allah ya la'ance su domin miji na biyu ya zama almuhallil miji na farko ya zama almuhallalu lahu wanda aka halatta masa kima shi wannan yana kokarin halatta mace ta koma gidanta na farko shi kuma wancan ya tsaya yana jira a halatta masa dan ta dawo duka guda biyun manzon Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka ina fata an fahimta amma idan ita matar ce ta je ta samu wani bazawari suka yi ittifaki ka aure ni amma fa daga baya zaka sako ni kaga ba da mijin farko aka yi ittifaki shi mijin farko bai da labari ba ita ce ta je ta yi aure auren da ake kira auren kashe wuta dan haka sun kaucewa matsalar wannan hadisi sai dai abinda ake jin tsoro su fada wata matsala ta biyu wadda ba wannan hadisin ta shafa ba ita ce auren mutu'a domin auren mutu'a temporary marriage kenan shine wanda miji za su yi yarjejeniya da mace kan cewa zai aure ta zuwan sati daya idan sati daya yi kenan ta ko zuwa kwana goma ko zuwa kwana biyar wanda manzo Allah ya haramta wannan a fatahu makka yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah a ranar da aka fatahu makka manzo Allah ya haramta shi amma in shi a har yanzu suna yi sa auren mutu'a mutum ya yarda ne ya zuwa lokaci kaza kenan aure ya mutu to a nan gurin kaga idan har mace ta zo ta yi ittifaki da kai cewa mijinta ne ya sake ta saki uku yanzu tana son dole sai ta sake wani aure ta koma da aka ta yi yarjejeniya da kai ka yarda ka aure ni dan lokaci kaza kenan ka sake ni gaskiya wannan yayi ne da auren mutu'a in ba mu yi kai tsaye mun ce auren mutu'a bane ba akwai kama mai girman gaske tsakaninsu da auren mutu'a to kaga anan gurin abin da ake ji masa tsoro kenan amma idan mace bata yi yarjejeniya da mijin ba ita ce a zuciyarta ta san wannan auren da za ta yi na biyu auren kashe wuta ne amma lokacin da ya zo zance ta bashi fuska komai da komai faran faran an zo an yi aure ta riga ta tare an yi amarci kwana biyu kwana uku kawai da nan ka dawo gida da yar kazarka a hannu sai aure ta dore fuska ka san za a yi sai kawai ta yadda ta fita ba ta take shiga ba ta yadda kawai duk dai ta yi kici kici da ita har sai ka ji dai kai ina amfani wannan musiba ta rubuta takarda ka sake ta sai ta koma ya halatta na mu yi in ta koma wurin na farko ba komai dan ba auren mutu'a bane ba wannan bai yi kama da auren mutu'a ba ba kuma da zai na aka da mijin ba sai dai kawai a nan gurin ta kyauta ba da sai maka rufa rufa ta je gidanta ba da niyyar zama ba da nufin kashe wuta shi yasa aka samu su suna auren kashe wuta ina fata an fahimta don haka dai a takaice ya yan uwa idan mutum ya saki matarsa saki na uku to ba shi halatta ya yi komai har sai ta auri wani namijin kuma idan ta aure shi ya kasance kwanan aure ya fara tsakanin su da akwai matar da mijinta ya sake ta irin wannan saki uku sai ta ta auri wani mijin sai ta dawo wajen manzon Allah ta ce wallahi wannan mijin nawa na biyu da na aura matsayinsa aure na kawai matsayin geza ta bargo ko geza ta gwado wanda ake rufa da shi kun san geza dai ma'ana kamar lagwani ma'ana baya da karfin mazakuta sai manzo Allah ce wato kina son ki sake shi kenan ko ya sake shi ki wurin na farko tace kware abin da nake so kenan sai manzo Allah ce la hatta tazuqi usailatahu wa yuzuqa usailataki har sai ya dandane ki kema kin dandane shi yanzu an yi aure bai taba saduwa da ke ba kiyar saboda baya da mazakuta kamar da kika faɗa ko dan wani dalili yanzu kuma kina son ya saki ki koma wajen na farko ko ya saki ki bashi halatta ki tafi wajen na farko har sai kin yi auren da lalle miji ya taɓa saduwa da ke a ciki sannan idan ya saki ki ne kika idda sai na farko kuma yana dama ya mai ina fatan kun yace mas'ala kina fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki zawjan ghaira fa in tallaqaha idan ya sake ta fala junaha alaihi ma an taraji'a shi nabi din da ya aure ta da ya sake ta to babu laifi an yi a su koma ita da wancan na farko in zanna an yuqima hududallah in sun sami yaqini a zukatansu ko sun rinjayar da zato cewa za su tsaye da dokokin Allah ita za ta kare mutuncin su shi ya kare nata wa tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne ake muku bayanin su yubayyinuha ubangiji ta ala ke bayyana su da ya ya'lamun ga mutanen da suke da sani وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء ku mazaje idan kun saki mata matayenku fa balagna ajalahunna sai ya kasance lokacin iddarsu ya kusa saura kaɗan iddarsu ta yanki amsi, fa amsikuhunna a ma'rufin idan kuna son su sai ku riƙe su tare da kyautatawa ku yi kome ku ce na dawo da ke aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma ku kyale su idda ta su ta kare in ba ku da sha'awar yin komai su ma ta hanyar da ta dace a shari'ance ka kula da ladubba na saki ka kula da ladubba na zama din in zaka zauna da su ka kula da wajibabban al'amura da aka tilasta maka wajen zama da ita ka lura kuma da wajibabban al'amura idan halin rabuwa ya faru wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku ce za ku rike matan ku diraran da nufin tutaswa lita'tadu dan ku ketare iyakar ubangiji wato ba shi halatta ka ce na dawo da ke bayan ko ba nufin a zauna lafiya kake ba a'a nufi kake ka hana ta auren wani kawai nufi kake ka cutar da ita ko nufi kake ka sa ta cikin wani hali na damuwar da sai ta fanshi kanta ta hanyar dawo maka da sadakin ka wannan bai halatta ba shine wala tumsiku wannan zirarar lita'atin wato kar ku ce za ku rike su dan cutarwa dan ku yi ta'addanci wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata abin da aka ambata dinnan wato ya rike mace da nufin cutar da ita faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku riki ayoyin Allah da hukunce hukuncen sa ababan yau isgilanci wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku ni'ima ta musulunci ni'ima ta saukar da alkur'ani da saukar da waɗannan dokoki wa ma anzala alaikum min alkitab kuma ku tuna abinda Allah ya saukar akan ku na littafi wal da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bihi wanda yake muku wa'azi da shi wattaqullah ku tsorata Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani cewa lalle Allah madaukaki alimun masani ne bi kulli shay'in dangane da kowane irin al'amari babu abin da yake jahilta ba shi halitta ga mutum ya rike mace cutar da ita da nufin sai ta kunshi kanta zai yi hakan ne kadai a lokaci guda idan ya kasance ta aikata alfasha kamar da suratul nisa ta faɗa illa an yati ne mu mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya to shine mutum zai iya rike mace har sai ta kunshi kanta da kanta shine ko malaman tafsiri suka ce alfasha mabayyaniya kamar da ta aikata ta yi zina mutum matarsa ta yi zina ya sake ta haka yayi hasara ya ci gaba da riƙe ta idan zai ci gaba da zama da ita ka bayan gashi ya tabbatar ta yi zina ko ya ganta da idansa ko ya samu shaidu masu kwari akan cewa ta yi to a nan gurin sai ta matsanta mata har ta ji dai kawai ta gwammace wa kiɗa da karatu ma'ana har gara ma ta kashe ko ta bashi ko nawa ne ya kashe wajen aurenta don ya sake ta to wannan tunda ta yi fasikanci ya halitta kai mata wannan musgunawar har ta fashi kanta waɗansu malaman suka fassara cewa fahisha mu bayyana shine idan ta yi rashin kunya ga iyayenka kuna zaune a gida ɗaya kai da iyayenka amma tana yi wa iyayenka rashin kunya ba ta ganin girman su ba ta ganin mutuncinsu an bincika su suna kiyaye haƙƙinta na matar ɗansu amma ita ba ta kiyaye haƙƙinsu na cewa iyaye ne ga mijin to wannan ma za ka iya musguna mata har ta kanta ko kuma idan ta yi nishuzi wato ba ta jin magana yi kaza ba zan yi ba ko kuma ko bace ce ba za ta yi ba karshe dai har ka je ka dawo bace ba ba ko manta ta yi ba ko yi kaza ta tashi ta yi ba yadda kake so ba ko kuma je ka yi kaza mana ki je ki mun kaza mana su ta yi tsaki sannan sai ta tashi ta je ta yi wannan don rashin kunya ne wanda mutum zai iya musguna mata har ta fashi kanta da kullu ina fata an fahimta dan karka je kai hasara dai da kai ma tsaki ka ji haushi ka zo kai saki kai kai hasaran sadakin ka yanzu ba ka da sadakin da zaka auri wata to amma kai ma sai ka juya ta wata tsiyar ne ka sa ta a bango ta ji gara ma dai ba ta gidan da tana gida ya ba sai ki mai gidan ba ni aure yanzu na fara ka sake ni ce ni kan aure yanzu na fara ba ni ba saki in kina son suke sai ki bani sadaki to wannan fa mutum zai yi haka ne idan ta zo bi fahisha mu bayyana dan kar wani ya ribaci wannan shine baya son ta ya matsa mata in kai ne baka son ta sai dai ka saki ba maganar ka nemi wani abu don idan ka nemi wani abu bai halatta maka ka karba ba ko da ta baka kamar da aya ta bayani cikin suratul nisa sai Allah shi وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تحضروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون حديث يا تبت سكين سيد البخاري أكو صحابي ميسونا معقل ابن يسار معقل ابن يسار yana da kanwarsa wadda wani sahabin ke aurenta sai rabuwa ta faru tsakanin tsakaninsu sai ta dawo gida ta yi idda har ta kare ba tare da mijinta ya zo ya yi komai ba bayan kammala idda daga baya sai je yana kaunarta yana son ya sake zuwa ya nemi aurenta sai ya zo zawarci don ya aure ta sai ma'akal ibn yasar da ce ba zan taɓa yadda in baka ba dacin na ga kimar ka na baka ka sake ta kuma dan rashin kirki ka bari har sai da ta kammala idda ba kome ba yanzu ta kammala idda ka zo ka ce kana son ta koma ba za ta koma ba ita mace tana so ta koma mijin ma yana son ta koma a sake yin sabon dauran aure da sadaki da komai shi kuma wani ya ce ba za ta koma ba sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza tallaqtumun nisaa idan kun saki matayenku fa balagna ajalahunna sai ya kasance idda su ta riga ta kare ko tana dab da kare ko kace idda su ta kare fala hunna an da hunna. to ku waliyai ma'ana majibinta lamarin mace kai alwalinta ko alwali ko waɗanda suke waliyai na mata fala hunna kada ku ce za ku hana su an da hunna su auri mazajen su na dadin da suka suke su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun amince a tsakanin su ta hanyar kyautatawa wato kamar kila da sun yi gaggawa ne yayi gaggawa yayi saki ita ce bata kyauta ba sai wani abu daga bayan ta da dama shi ma yana dama suna son su koma baya halatta ko waliyan su kace ba za su koma ba tunda sun da suna son su. sawa'un ta ne zo zai kome kafin idda ta kare dama wannan ai ku sanar da ku ne zai yi amma ba nema yake yadda ku ba ta in kun yadda ya komi in ba ku yadda bai fasa da ya ce ya komar da ita shaidu guda biyu kawai zai kafa da wani da wani ina kafa ko a matsayin shaida na dawo da matata da na saki shikenan ta zo matarsa matakar suna cikin idda ba ta kare ba amma idan idda ta riga ta kare to a lokacin nan da yanzu shi ba zaure ne neman aure ki kaga sai ya nemi yarjewa daga wajen alwali sai yan alwali ya ga dama ya bashi to dukan su dai ko wancan din ko wannan din Allah ce fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajuhunna kar ku ce za ku hana su su aure mazajen su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun sami yarjewa a tsakanin su ta hanyar kyautatawa ta hanyar da ta dace da shari'a zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan abin da aka ambata shine wanda ake yin wa'azi da shi ga duk wanda ya kasance ya yi imanin Allah ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar karshe a cikin ku zalikum azkalakum wa athhar wannan kuma shine azkalakum abin da yafi tsarki a gare ku wa athhar kuma yafi dacewa domin da azzaka da at-tuhur kuma duk ma'anar su daya azka wa athhar wato shi yafi tsarki shine yafi tsarki ko shine yafi dacewa a ce in dai miji ya yi yana son matarsa za su koma to su koma ɗin shi ya fi sama da kuce za ku hana su dan tunda zuciyarsa ta rata da ita ita ma zuciyarsa ta rata da shi saboda haka idan kun ce za ku hana su sai ku kawo wata matsala kuma daban wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala ke da sani na me yafi dacewa da bayinsa ba ku ne kuka fi sani ba ku ba ku san komai ba sai abinda Allah sanar da ku Allah shi والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستودعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات yurdina auladahunna haulaini kamilaini wal walidatu mataye waɗanda suka haihu yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu jariran da suka haifa haulaini kamilaini tsawon shekaru guda biyu cikakku liman arada an yutimma rida'a ga waɗanda suke so su cika wa'adi da aka kayyade na shayarwa wato shine shekara biyu ba tilas bane kaiwa shekara biyu amma idan an kai shekara biyu kuma bai halatta ba ketare shekara biyu ana shayar da jariri a iya yayewa shekara ɗaya Yan haka ya fi dacewa shekara ɗaya da rabi har zuwa shekara biyu liman arada an timmar radaa wa alal mauludi lahu wajibi ne akan uba dan shine al mauludi lahu wanda aka haifa masa jaririn wajibi ne akan sa rizquhunna ciyar da matayensa da suka haihu din ko da ko ya sake su yanzu ba sa karkashin igiyar aurensa ta je gidansu ta haihu kaga ita kammala idda gina to yanzu kai ne zaka ciyar da ita domin ciyar da danka wajibi ne shi ɗanka yanzu bai fara cin abinci ba sai in mahaifiyarsa ta ci abinci daga abin da ta ci ne za a kanata a wata masana'anta a ciki a sama masa madarar da zai sha nonon da zai sha to sai zanto dole ne ka ciyar da ita dan mamanta ya bayar da nonon da danka zai sha wa alal mauludi lahu wajibi ne ga wanda aka haifa masa zaɓin hunna ciyar da matar ko ciyar da su matan da suka haihu din wa hunna da yi musu tufafi sutura kenan bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'ance a al'adance me zai yi wanda bai yi ƙauro ba me zai yi wanda bai almabazzaranci ba bisa ga ka'idar wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama bisa ga ka'idar wa kulu washrabu wa la shi da bil ma'ruf me zai yi wanda zai zama tsakatsakiya wajen ciyarwa me zai yi tsakatsakiya wajen tufafi dole ne yawa matar dole ne ya mata na abinci ko sutura ko da ba ta tare da shi tun da ɗansa yana kan cinyoyinta tana shayar da shi shine wa annal mawludun lahur kunna da bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ba dora wata rai sai abin da za ta iya abin nufi kar iyaye dan jin haushin ya saki yarsu yanzu da ta haihu a kallafa masa wani abin da ya shafi ciyarwa da tufafi wanda ya fi karfinsa bai dace ba a shari'ance lalle ne abi cewa mai hali irin nashi mai matakin albashi irin nashi samun irin nashi menene abin da ya kamata ya ciyar da matarsa tsaka tsakiya wanda bai almubazzaranci ba bai yi kwauro ko rowa ba to sai a karɓi wannan abin a wajensa kar a kallafa masa abin da ba zai iya ba shine la tukallafu nafsun illa لا تضار والدة bi ولا wala له lahu bi تضار والدة بولدها كر bi waladiha kar a cutar da mace a saboda haka kuma kar a cutar da wanda aka yi wa haihuwa shi uba kenan saboda ɗansa da akwai lokacin da miji zai gallaza wa mace ba dan komai ba sai dan ɗanta akwai lokacin da mace za ta gallaza wa miji ba dan komai ba sai dan ɗansa tun da dai dan yana wurinsa bari ta nemi kaza bari ta nemi kaza bari ta yi ma tsariya ta yaron baya da lafiya bayan lafiya sa kalau je bai kwana je ya kwana bai barci ba bayan ya kwana yana bacci ba dan koyi ba sai dan ta gallaza uba kawo kaza kawo kaza kawai dan sanadiyar dansa a cutar da shi kamar yadda shi ma bai halatta ba dan sanadiyar ya ce zai cutar da ita sawa'un ana tare ne ko an rabu da akwai lokacin da ake cutar juna saboda ya'ya dan ana tare akwai lokacin da ake cutar juna saboda ya'ya bayan an rabu kowanne bai halatta ba domin la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi amli ya shafi lokacin da ake rabe ya shafi lokacin da kuma ake hada da juna ina fata an bayyana da akwai matar da idan tana so ta musguna maka kayan mata abin da yake ba daidai ba sai ta kwada dan kamari sai ta zage shi a gaban ka ba da shi take ba da kai take dan ka ga haushi dan ta ga zuciyarka tara sai da shi ma akwai mutumin da idan mace ta yi masa laifi ba da ita kadai ke fushi ba har da 'ya'yanta yadda ita yake fushi da ita ko ƴaƴanta suka zo turaka wajen sa ɗakin su sai kore su ya daure musu ka kubuta. to menene laifin su kuma ciki لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك abin da ake nufi da alwaris a nan magajin ɗaɗin ma'ana idan ba uba alwaris wanda zai iya cin gadon ɗa bayan mutuwar ɗa to shi ne ya kamata ya jibinci nauyin wannan dan wajen kula da shi tun da ubansa bayan kaga babban wansa ba zai yi cin gadonsa ba zai yi cin gadonsa kanin mahaifinsa wan mahaifinsa duk suna iya cin gadon wannan dan idan ya mutu to yanzu tun da mahaifin yaron ya mutu dan ba mai kula da shi su ne suke da nauyin kula da shi abinda duk za a nema a wajen uba sai a nema a wajen kanin uba ko a wajen wan uba ko a nema a wajen babban wa na wannan dan lokacin da mahaifinsa ya rusu shine ma'anan alal warisi mithlu zalik al islam ibn Taymiyyah yake cewa akwai wata nukuta da ke cikin wannan aya da ubangiji ta'ala ce la tudarra walidatun bi waladiha yana da dama da yace wala walidun bi waladihi tunda walida mahaifiya walidun mahaifi da yadda aka ce kar a cutar da uwa mai haihuwa game da ɗanta ha kuma kar a cutar da mahaifi game da ɗansa amma menene hikimar ba a kawo walid ba sai a kawo mauludun lahu domin lafazin mauludun lahu ya shafi uba da ya haifi ɗan lafazin mauludun lahu ya shafi kanan uba wan uba ya shafi wan wannan yaron domin lokacin da aka haihu a gidanku mahaifinka matarsa ta haihu idan ka zo ka cewa abokananku an yi mana haihuwa ƙarya kai shi mahaifin dan idan ya je ce an yi mana haihuwa ƙarya yi shi kanin uban dan ko wan uban dan idan ya je ce an mana haihuwa ƙarya yayi ashe ku duka kowanne mauludun lahu ne domin da an kawo walid da uba ne kawai zai jikunci nauyi amma tun da aka ce mauludun lahu idan uba yana nan shine nassin ke gaskatuwa a kansa in baya nan kanan sananan nan wan sananan nan to su ne za su ɗauki wannan nauyin da baya nan da in yana nan ne zai ɗauka ne hikimar wala mauludun da bi waladi wa alal waris misal zalika sai dan to karin bayani ne kawai an gane ko fa in arada fisalan idan iyaye guda biyu sun yi nufin yaye ɗansu. an tarafin minhuma wa tashawurin bisa ga yarda a tsakaninsu da tattaunawa da shawara fala junaha alaihi ma babu laifi su yaye dan abin nufi uba ba ya da ikon ya ce lalle a yaye da wata mai zuwa uwa ba ta da iko ta ce lalle zan yaye da wata mai zuwa sai sun yi shawara da juna ina da mun fahimta shi ba zai zo yayi ra'ayin da kau kama kariya yace ya a yaye dan ba dole ita ma ba za ta yi ra'ayin da kau ta ce tunda dan nonon ta yake sha kawai ta yaye dole sai sun yarda fa ina arada fisalan an min huma wa tashawu fala junaha alayhi wa in aradtum an tastardu auladakum idan kun yi nufin ku bayar da ƴaƴanku a shayar da su a wani gida wata uwar da ba mahaifiyarsu ba ta shayar da su an gane ku idan kun yi nufin haka fala junaha alaikum babu laifi akan ku idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan wato ainihin sallamtum kun bayar da ma ataitum abin da ya kamata ku bayar aka yarjejeniya da ku za a shayar da 'ya'yanku ku biya lada kaza sai ku je ku kai ku biya din bil ma'ruf ta hanyar da dace to menene ke sa har kawai a ce sai an je an kai yaro a shayar da shi a nan ayar haka ta yi magana idan kun so ku shayar da shi amma aya ta cikin suratul talak ta yi bayani wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra ta'asartum kun samu rashin fahimtar juna kun rabu da matar ga jariri tana shayar da shi yau wata biyar ka sake ta ta ce to ni aure zan yi kuma tunda zan yi aure dama yaro zai dawo wurinka shi ko bai kai lokacin da za a yayi shi ba ya za a yi sai a nemo mai yayi sai a nemo mai shayarwa idan aka nemo mai shayarwa sai a yi rijijina nawa za a baki kowane wata ki shayar da wannan yaron kaza za a biya ta shikenan sai uba ya biya a shayar da kansa ina fata an fahimta wato ta'asartum kenan kun samu rikici to fasaturdu lahu ukhra sai a samu wata ki shayar da shi idan wata za ta shayar da shi waye zai biya liyun bi zu sa'atin min sa'ati sai aya ta tafi haka a haɗe ma'ana shi ma abucin yalwa uba kenan sai ya ciyar yadda dole ce da matarsa haka dole ce da ɗansa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah sawa'un yana da yalwa ko baya da yalwa gurgudan halinsa gurgudan abin da zai ce shine nan aya tace fala junaha alaikum idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf wa taqullaha ku tsare dokokin Allah wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani cewa ubangiji ta'ala mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne kuma zai muku hisabi akan haka ranar tashin kiyama abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi